Abokin fira littafi na ɗaya wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto gabatarwa nuni cikin nishadi shine takin littafin ya hasana wanda ya kasance abokin firar da nake jin daɗin karatunsa a lokacin da nake matashi kuma ɗan makaranta a kwalejin kimiyya da ƙere-ƙere a tsakanin shekara ta 1980 zuwa shekara ta 1985 ba zan manta ba an kaddamar da littafin a wurin bukin kamun kifi na argungu wanda ake yi shekara-shekara a wancan lokacin a zamanin gwamnatin shugaban ƙasa shehu shagari a daidai lokacin ne kuma na karanta wani littafi na hikayoyi irin waɗannan masu ban sha'awa wanda fitaccen ɗan gwagwarmayar 'yancin nan alhaji aminu kano ya wallafa mai suna hikayoyin kaifafa zukata dama kuma ina biye da shi a jawabansa na kamfe ina shan daɗin hikimomi da hikayoyin da yake kawowa kamar yadda nake bin waƙoƙin mabiyan jam'iyyarsa ta PRP irin su awwal ƙofar na'isa ina jin daɗin hikimomi da fasahar zance da ke cikinsu. A shekarar 1987 na ci karo da wani littafi na fitaccen malamin hadisin nan Ibnul Jauzi mai suna hikayoyin wawaye da rafkanannu ma'ana al'akhbar al-hakma wal mughaffarin wanda na same shi a darar sudaniyya lil kutub a lokacin da nake ɗalibta a ƙasar sudan tun da na zama ɗalibi a jami'ar madina a shekarar 1990 na sanya littafan hikayoyi a cikin manhajar karatuna na musamman na tabbata duk wanda muka zauna da shi muna ɗalibta a wancan lokacin ba zai yi mamakin ganin na wallafa wannan littafi na hikayoyi ba saboda a kullum muka zauna nikan hakaito masu labarai masu nishadantarwa har ya kasance ina da maruwaita masu ba da labarin hikayoyina daga cikinsu wani muhimmin littafi da na yi abota da shi a wannan fage har wa yau shine tarihin fitattun mutane ma'ana siyarar alam annubala na babban malamin tarihin nan kuma gogaggen malamin hadisi shamsuddin azhari mai mujalladi 23 na kasance littafin na karance littafin dukkansa a shekara ɗaya kuma a cikin 'yan lokutan hutawa da muke samu a tsakanin fitar wani malami da shigowar wani a cikin aji na fitar da hikayoyi masu daɗi da suke ɗauke da darussa na ilimi tare da sauran fa'idojin da littafan ya ƙunsa a lokacin amma ban samu buga shi ba sai a shekarar 2013 shekaru 21 kenan bayan wallafarsa. a duk karance-karance na da nake gabatarwa daga bisani sawa'un karatun, karatun tafsiri ko hadisi ko tauhidi ko kuma hukbar juma'a da gangan nikan shigar da hikayoyi masu sa nishadi da bayar da darasi ganin cewa alkur'ani shi kanshi a cike yake da labaran mutanen farko na kirki a cikinsu da matsiyata don mu ɗauki wa'azi a cikinsu haka ma taskar hadisai za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kissanta masahabbansa hikayoyi da yawa masu ɗauke da manufofin karantarwa waɗannan hikayoyin da na kawo na cikin waɗanda nake amfani da su a karantarwa ta kuma na ga tasirinsu da amfani su. babu shakka fitowar juz'in farko na littafin duniya makaranta wanda ya takaita darussan rayuwarmu ta yau da kullum a cikin hikimomi daga jajjerun maganganu da irin karbuwar da littafin ya samu daga masu karatu ne suka bani kwarin gwiwar gwiwar fitar da waɗannan hikayoyi tare da darussan da suka kunsa don su kammala wancan littafin a gani na yaronmu da mata da matasa duk suna da buƙatar wannan salo na karantarwa da tarbiyya a cikin raha da nishaɗi kamar yadda tafarkin kakanninmu a nan ƙasar hausa suka bi Wataƙila ma wannan zai ɗauki hankalinsu daga littafan soyayya da aka gina su kawai akan zaburar da zukata da motsa sha'awa tare da kwaikwayon wasu al'adu da suke baƙi a gare mu ba tare da yin la'akari da namu al'adu da aƙidunmu na addinin musulunci ba allah ya ji ƙan alhaji abubakar imam wanda littafansa suka kasance makaranta ta koyar da ilmi da tarbiyya tare da nishadi da wartsakewa a cikin sigar labarai wannan ita ce manufata idan na yi daidai allah nake roƙo ya bani lada biyu ladar manufa da ladar dacewa idan kuma hakan kuskure ne sai masu karatu su yafe ni a wurin allah kam lallai zan samu lada ɗaya ita ce ta niyyar gyara da samar da maslaha da na yi insha allah ban ɗora ma kaina alhakin biyar daddagin sahihancin duk labaran da na kawo a wannan littafi ba irin yadda na yi a littafaina na tarihin musulunci kamar su alkaki da ruwan zuma da kaddara ta riga fata saboda tun farko hikaya ba a gina ta akan wannan ba babu shakka wasu ana da tabbacin faruwarsu wasu kuma kawai makasudi shine darussan da suka kumsa ina godiya ga allah da ya sauwaƙe wannan aiki sannan ina miƙa godiya ga shayin malami farfesa haruna birnuwa da kuma babban amini na kuma yayana dr sani yusuf birnin tudu dukkansu masana harshen hausa waɗanda kuma sun karanta shi kafin ya isa wurin ɓaɓɓi na gode ƙwarai da shawarwarinsu za ku iya samun karatun wannan littafi a tasharmu da ke youtube mai suna abokin fira tv ko a gurub ɗinmu na social media da ke facebook da whatsapp mai suna zauren fikihu sunna ko a tuntubi zakariya a salafi a kan nambarsa ta whatsapp sifili takwas ɗaya shida bakwai hudu tara biyu sifili biyar uku karatu